يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤمن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن شاء الله الله دورا أتم درسين من سورة الروم لكن لي موسى لترشين آية 30 دبيو الله يسمني دين إليك واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل ذكر بما لديهم فرقون يوزا مزاشي أبرقم آية 30 دبيو الله يمرجع دورين الله يسامو ذلك الله يسامو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وإذا مس الناس ضر ولا يجد أن تنكر رأيوا يد بيبي أو aw auratuhum munibina ilayhi Allah yake sai su kama roƙon Allah suna masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah kuma mun fahimta ko wannan tafiya ce ta Allah idan ya shiga halin kasani kayi ya shiga kunci jarraba ta addabe shi to yana mai da al'amari zuwa ga Allah ne Allah ya ce thumma idza azaka minhu rahmatan sannan Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ɗanɗana musu su ɗan adam wata rahama da cin kai daga wajensa ana ya musanya musu wannan kunci da rashin daɗi da suke ciki da rahama da cin kai za idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah ke sai daga wani bangare daga cikin waɗannan mutane sun koma suna masu shirka da Allah yakfuru bima atainahum domin su kafirce ma abinda Allah ya ba su na ni'imomin rayuwa kamar ta'u Allah ya ke ku ji daɗi warwala da abin da kuke warwalawa da ce ma Allah da kuma ta alamuna Allah shi sannu za su kuni waɗannan ayoyi ɗaya daga cikin manyan darussan da suke karanta zuwa ne yadda mutum zai samu ladabin mu'amalantar Allah subhanahu wa ta'ala da yawa daga cikin mutane suna kulla alaƙa da Allah alaƙar su ke kyau ne lokacin da suke cikin matsalar rayuwa amma lokacin da suka samu wadata bukatunsu suka biya al'amuransu suna gudana yadda ya kamata to a daidai wannan lokacin ba su so shari'a ta sa musu baki a cikin su Allah ya ce wa idza massan nasu wa idza massan nasa durrun dan kuncin rayuwa ya addabi dan adam da auren bahun mun shi da ilai Allah ya ce in kama roƙon Allah suna masu mai da al'amari zuwa ga Allah kuma idza azaka hum minhu rahmatan sannan Allah idan ya tsakar musu da wata rahama da jin kai daga gare shi idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikuna ana ce sai daga waɗansu bangare daga cikin bayi waɗannan da Allah ya fidda su a cikin kaidin da suke ciki Allah ya ce sun koma suna shirka da Allah suna kafirce ma Allah suna saba ma Allah yakfuru bima atainahum domin su kafirce ma abin da Allah ya nikin da shi a kansu a tanatta ku Allah ya ku ci gaba da jin daɗin ku ku je ku ci gaba da walawar ku a cikin sabon Allah ba saboda alamun Allah ya ce amma dai da sannu za ku fahimci kuskuren ku ma'ana akwai abin da zai biyo bayan wannan farko da kuke yi tsakanin ku da mahalicin ai ba mu fahimta to na farko ɗan uwa wajibi ne akan kowane musulmi ya mu'amalanci Allah da kyakkyawar mu'amala ka mu'amalanci mahalicin ka da kyakkyawar mu'amala allantar Allah allanka na samu shi ne allanka na rashi allanka na samu shi ne allanka na rashi allanka na lafiya shi ne allanka na rashin lafiya kar wani yanayi ya canza maka akan rayuwa sanadiyyar canjin da ka samu kuma ka canza mu'amalarka da Allah wajen kyautatawa ko kuma wajen tsayuwa a kan sha'anin wanda ya halicce ka ba mu yin ba sunnar ce tabbatacciya wadda ba ta canzawa jama'a idan aka ce sunnar Allah ma'ana tsarin Allah ma'ana al'adar Allah haka nan abin yake bai canzawa wannan tajida لسنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إذا الله يأتي والآن سلطان ما يسلم yanzu baka ga yadda ya ajiye ma rana da wata tsari ba akan wannan tsari suke tafiya yadda Allah ya ajiye wa mutane tsari kamar yadda kullum musu ba da misali yanzu idan ka gama ce mutum da ciki to ana kaddara a za ta haifa namiji ko mace ba za ka yi tunanin tinkiya za ta haifa ba saboda wannan tsari ne na Allah idan kaga tinkiya da ciki za ta haifi tinkiya ne ko rago amma ba ɗan saniya za ta haifa ba idan kaga saniya da ciki saniyar za ta haifi saniya ne jinsinta ba za ta haifi tinkiya ba ne ba wai saniyar ba za ta iya haihuwar tinkiya ba ne amma ba saniyar Allah ba ne idan Allah ya ajiye tsari jama'a tsarin bayi ba, to yana da cikin tsarin Allah Allah ya saka a wannan tsarin zai yi mu'amala da bayansa shi ne duk lokacin da ya shiga cikin wani kunci na rayuwa ko lokacin da ya shiga wani hali da ƙari idan ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah Allah ya yi alkawarin zai yayi maka to amma idan ka koma ruwa ya yi alkawarin zai sake dawo da sabuwar matsala yayar wannan matsalar da da kake kuma kun shi sa mutane mu kwasa hutu a rayuwa duk lokacin da wani abu ya dame ka a rayuwa sai ka koma zuwa ga Allah to matukar ka koma zuwa ga Allah tsakaninka da Allah da zuciyarka Allah zai kawo maka ɗauki akan halin da kake ciki bayan bukatar ka tariya idan ka yi watsi da Allah to ya yi alkawari zai sake dawo da wata matsala kanta kuma ya yi alkawari idan ya zo dawo da matsala ta biyun nan zai dawo da yayar waccar ta farkon da ta same shi da ba mu fahimta wannan shi ne ƙarin Allah Allah وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ثم يقول وإذا مس الإنسان الضر ثم يقول إذا كنت الرايوة cututtuka suka ɗan adam Ya'ana ana da zambi Allah ke sai ya kama roƙonmu yana kwanci au ka'ida yana zaune yana roƙonmu in ji Allah au ka'ima yana tsaye yana roƙonmu idan mutum ya shiga matsala akwai lokacin da bai roƙon Allah wa idza masal insana durru Allah ya ce da zaran kun kin rayuwa cututtuka sun kasance dan adam da ana likan biyu Allah ke cikin yana kwance yana roƙonmu, au ka'idan yana zaune yana roƙonmu, au ka'ima yana tsaye yana roƙonmu. Sannan ma ka shafina an hukurar mu, Allah ke yayin da muka yaye mishi matsalarsa, muka yaye cutar da take damunsa, marra Allah ya ce sai ya ci gaba da hada-hadarsa ka allam ya dukuna ila durrin masa sai in gidan shi kamar bai taɓa gurbana a gare mu ya roƙe mu wani abu ba sai idan ka gan shi sai ka ɗauka Allah bai taɓa shi wani abu ba a duniya saboda hidimarsa gaba ɗaya babu Allah Allah sai ce ka zalika zujina lil musrifina ma kanu ya'malun haka nan ake kayatar wa mabarnata irin wannan mummunan aiki kun wannan mummunan aikin aikin mabarnata ne ko yan uwa to ba a so ka mu'amalanci Allah haka ana so idan Allah ya jarrabe ka da wata musifa ka koma zuwa ga Allah Allah ya yaye musifan to kuma sai ka zauna akan wannan tsarin kaga ya zama maka wa'azi cewa a can idan an koma zuwa ga Allah ana zama lafiya ana samun sauƙi rayuwa to sai ka ci gaba da tafiya akan wannan tsarin kar bayan matsalar ta warware ka take watsi da Allah ba mu idan har sai watsi da Allah za ka zauna lafiya da zai ka in har za ka roƙi Allah ka yi azumin muka ka yi kiyamun shaidi ka karanta alƙur'ani ka yi tawassuli da alƙur'ani ka roƙi Allah bukatar ka biya ka yi watsi da alƙur'ani ka yi watsi da kiyamun shaidi ka yi watsi da azumin nasiran wallahi ka rubuta ta ajiye matsala za ta sake ba. kuma wacce za ta dawo yayar wacce kyautun za ta dawo shi yasa duk wanda bai kyautata mu'amalarsa da Allah ba yake rayuwa a cikin kunci har yanzu yake rayuwa a cikin kunci har yanzu ba mu da idan ka zo za ka yi takara ne yana roƙon Allah ya sa mu ci a kai mu addu'a to idan ka ci alaƙar ka da Allah ta kyau idan ka yi watsi da Allah sai akwai sadarki. to sai daga aikin da za a baka a tazarcin ya fi aikin da kai lokacin da kake nema da kake ne ko to akwai kuma ranar barin mulki gaba ɗaya babu sadarki. wajen ya fi kowanne kunci a duniya a tsarin mulki musulunci ya zo da labari a kada mutum ya faɗi bai ci bakin cikinsa ya fi bakin cikin ran da za a ce yau zai babbana da mulki to amma in ka kyautata alaƙar ka da Allah duk abin da za ka yi nan gaba Allah zai dinga maye maka da abin da ya fi na baya mai alƙi in kuma mun fahimta ko الله يسير هو الذي يسيركم في البر والبحر الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وزرين بهم وزرين بهم بريح طيبة وفرحوا بما جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وداع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون والله هو النبي يسيركم في البر والبحر الله shi ke gudanar da rayuwanku a kan tudu Allah shi ke gudanar da rayuwanku a cikin jirgin ruwa idan kuna tafiya a bayan kasa Allah ke ni ke gudanar da idan kun shiga jirgin ruwa kuna tafiya a cikin ruwa Allah ke ni ke gudanar da Allah ya ce huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri da idza kuntum ke kulki har lokacin da za ku samu kanku a jiragen ruwa wa jaraina bihim birihin tayyibatin Allah ya ce waɗannan jiragen ruwa suna tafiya da bayi da iska mai gani wani ya je ya yi tsari wani ya je ya fi kayansa wani ya je ya yi ziyara wani ya je buɗe ido kowa da irin abin da ya kai shi ya shiga cikin jirgin ruwa ya ke tafiya wajen raina biyun birihin tsayiba Allah ya ce jiragen ruwan suna tafiya da bayi da iska mai daɗi iska tana kawa wani ma a lokacin da ake tafiya a cikin jirgin ruwan yana cikin wani hotel ne ko yana cikin wani ɗaki ne yana barci wa farihu biya Allah ya ce kowa a cikin jirgin ya yi farin ciki da irin yanayin da aka samu Allah ya ce da aka rihun asifun Allah ya ce sai wata guguwa mai karfi da shiga koma jirgin ruwa wa ja'ahu bil mawt min kulli makanin igiyar ruwa sai ta taso ma jirgin ko ta ina tana dukan jirgin ruwan yana tangal tangal a cikin ruwan kamar dai Wazannu kuri وظنوا أنهم أبي سبيل وأيقنوا أنهم أبي سبيل Allah ya ce duk matan da zai iya cikin jirgin sai da ya samu ya ƙi ni yau kamar rinsa da shi yau ba sun da zai kai labari. Da abulta sai aka fara roƙon Allah. Wadda ya yi tsari yana so ya zo da farin su gida ya ci riba ya manta da kayansa da farin da ya yi Allah ya ce sai ya dawo yana Allah Allah Allah Allah. wanda yake so ya dawo gida ya kwana biyu bai ga ƴaƴansa ba ya kwana biyu bai ga iyalansa ba bai ga abokan arziki ba sai ya daina tunanin 'ya'yansa. Allah yake sai ya dawo kawai yana ya Allah ya Allah ya Allah ya ya Allah ya lahu Allah yake sai su kama roƙon Allah suna masu ikilasin roƙon su ga Allah suna kaɗai da Allah shi kadansa ba sai addu'a ina an na min hadisi suna cewa Allah wallahi idan ka tsere ta mu ka kubutar da mu daga wannan kadari wa nakunan nabi da shakirin za mu zama daga cikin waɗanda za su yi godiya ma'ana za mu zama daga cikin waɗanda za su bauta maka tsakani da abu alamma an tabu lokacin da Allah ya tsere da su shirka ta tsaya jirgin ruwa ya daidaita a bayan ruwa aka zo bakin tudu kowa ya tada kasa kizahum yabghuna fil ardi bi ghairi al-haqq ay yufsiduna fil ardi bi ghairi al-haqq Allah ya sai ga waɗannan mutane sun dawo suna ya giya suna shan giya manema mata suna neman mata al'alumai suna cutar jama'a Allah ya ce babu gaira babu tabiru ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ku kai ku bi innama babiyukum ala anfusikum rashin daidai da kuke yi Allah ya ce kuna yi kanku wannan rashin daidai da kuke yi Allah ya kula kuna yi kanku ne mata al hayat dunya tun daɗin rayuwar duniya ne ta ce kirce kun ilai na marci uku makoman ku na gare mu wani na fi uku da kun su amalon za mu ba su labarin abin da suka aikata wannan shi ne misalin rayuwar ɗan idan kaga ya koma zuwa ga Allah ya mai da al'amarin zuwa ga Allah ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah to ya fada cikin wani haɗari ne to lokacin da yake so ya fita sai ya koma zuwa ga Allah idan Allah ya miki tsarki shi ya ba shi warwala ya ba shi biyan bukatu sai ya yi watsi da Allah jama'a mun fahimta to Allah ya ce hakan da kuke yi rayuwar kanku wannan na ɗaya daga cikin manyan ayoyi da ya faru da banu Isra'il banu Isra'il ba annabi Musa lokacin da annabi Musa ya kira su zuwa ga Allah sai suka yi zuwa duk abin da annabi Musa ya gaya musu فرعون سيد يوم كورين كشي النبي موسى عليه الصلاة والسلام كيفي الله سيدي ومسوة سبحانه فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم والضفادع والجمآيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان الله suna ɗaya daga cikin manyan masifu da al'umma suke ruwa ne za a yi sai a yi tazarcen ruwan daga karfe shidan yamma zuwa karfe shidan safe to da gonaki da gidaje da rayuka suka sun tafi a wannan aure Allah ya ce muka ajiye musu a tsofan? wal tarada Allah ya ce muka turo musu ambaliya irin na fari fari Allahu akbar wa ma ya'lamu da rafika. Allah ya ce dan yi tawaga ta da zan yake ku Allah ya ce ban da ni ba wanda ya san iyakar fari wanda ya san gari fari babu Allah ya sai muka turo musu da fari wal kummala da farfata wal tafadi'a da kwali wal da jini a yaki mufassara kwado ko hamma sai ka ka an karya shi gaban Kwarai, a sai ma da ba gaban ka kawai kwadi kamar dubu biyu da ya za ka yi rayuwa da ya Ta yaya rayuwar da ya dace? wannan Allah sai garabce su shi wato jama'a su fahimci idan Allah zai saka a matsala hanyar saka a matsalan ba da wahala kwari ne ke rafe yi kwari ne su ba a kai su kotu su kuma ba a taɓa ƙungiyar haƙƙin ɗan adam saboda kwari suna da mutane Allah ya ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عند عندك فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون الله يقول ولما وقع lokacin da wannan annobar ta afko musu yaro ya musa sai suka je suka ce ya musa udu lana rabbaka bima da innaka ka roƙa mana ubangijinka bisa alkawarin da ya maka cewa idan mun bi shi mun sadaukar da kai zai ɗauke mana wannan azaba ba ta ga mun sun hada da Allah ba udu lana rabbaka bima ayyuka inda ka roƙa mana Allah bisa yarjejeniya da alƙawarin da ya masa Wani in ka shakka Allah rikida har idan ka yaye mana wannan masifa da muke ciki na ambaliyar ruwa lannukummi nan na laka za mu kaskata ka abin da ka zo da shi wanda murtalan da ma'aka da Isra'il sannan za mu kuka da Isra'il zai da halartar da su. Wanda da kuma kun yadda da sun yadda. Sai ya roƙi Allah, Allah sai yi masa. فلما كتبنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه Allah yake yayin da muka yare wannan matsalar zuwa ga wani lokaci da suka dan murmure idahum yankutuna Allah yake sai su warware alƙawarin sai su koma saba ma Allah Allah yake wa ma nurihi ma ayatin illa hiya akbar min أكبر من أختها وما نريد من آية الله يقول بزام نونا مسوى الآية با معنى بزام سورو مسوى لبلائي با إلا هي أكبر من أختها فاتي مسيفر كتابي مسيفر يرقوة كركزو كما أدوك ونن مثالي ني أكبر آية الله شيء إنك تزاك يسوى الدرم أمنا والله براك دونا والله براك دونا ولكن ba daidai ba ne musulmi ya ɗauka cewa tsakaninsa da mahalicinsa shi ne kawai in ya shiga matsala lokacin da yake cikin warwara ba yi bukatar ya matsala ba shi ke magana Allah to mutum ba zai zauna lafiya ba na ko dai baka ci Allah ba to ka dinga gamuwa da matsalolin kenan suna kashe wutar wannan Allah ya yi alƙawarin zai turo da wacce ta fi matsala ita ma idan kun koma zuwa ga Allah a taya ni addu'a an taya ka addu'a ta wuce sai ka koma ruwa to Allah ya yi alƙawarin zai turo ya yace wallahi haka za su yi haka bar duniya ya kwa fahimta wannan shi ne abin da ayoyin suke karanta zuwa cewa karka yi hukunci ba Allah karka mai da Allah kawai za ka koma zuwa gare shi ne cikin damuwa lokacin da suke cikin walwala sun kuma ba za ka mai da al'amarin ka zuwa gare shi ba to ba za ka zauna lafiya ba wannan ita ce sunna Allah Allah yake li yakfuru bima atainakum wa tamattu wa sawfa ta'lamun Allah yake da sannu za su fahimci kuskuren ku. to fahimtar kuskuren ku shine za su yi abin da zai biyo bayan wannan mutum akwai misalsalu da yawa a cikin alƙur'ani alƙaliyoyi da yawa da Allah ya karya su mutane da yawa da Allah ya karya su kar ka yarda don kana gani kana da babban shago wai a ce kai yanzu hada hada sun sha gabanka har ba ka samun karatun alkur'ani wallahi za ka zo kiri sosai kai wallahi za a zo ana nuna ka ana tsada ga sun wani wani da cikin abokanmu sai zai ce ta ba na sai shi abinci na ga abin mamaki ne abin mamaki nake wallahi na ga wani wani tsohon kansila ne yace wallahi na ga shi a bakin TV yana tafiya yana cikin yaro قلت له الله ما بدي في وجهي يا ابو الا انت والله ما رد لك انك تقول ولا ذاته يا ما ذاته يا ما ذاته وين كي واسي ده الله ولكن ده الله لك شمامي والله لك شمامي in kuwa dama amfanin karatu shi ne mutum ya san abin da bai sani ba kuma a tunatar da shi abin da bai sani saboda ya riko da shi tun da Allah nan shi ya yi duniyar nan ya gaya masa yaya ya shirya wa zaman duniya ka yi biyayya ga wannan tsari in ka ce za ka shirya ba duniya da tunanin ka za ka iya da ita ne ba za ka iya da ba ka iya da wannan ka tafi tsari tun lokacin da da wadatarka da rashinka da samunka da rashinka da lafiyarka da rashin lafiyarka duka ka mu'amalanci Allah da kyakkyawar mu'amala A sunan Allah dama a akwai jarraba kana da wadata ko baka da wadata zai jarrabe ka to amma zai zan kar sanadiyar samun ko rashi ya sa wata mu'amalar ta ta canza kuma mummunar mu'amala zuwa ga Allah Wace sai lokacin da daga ta shiga damuwa ta dawo ka koma to rayuwar ba za ta yi ba wacce bai ji bai bai tsoro sai Allah ya أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أبقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون الله يسير أنزلنا عليه سلطانا كل من سكر مستوى دليل من سكر مستوى للتابين وهو يتكلم بما كانوا به يشركون وأن التابي شيني يكي كيا مس أبين الشركة لشيء الله يسير أقول التابي أنا yaya suke kirkirar tsari da kansu kuma su ce akan wannan tsarin za su tafi ya abin da Allah ya saukar ya ce su kai Allah ta tafi tafiya a Allah ya ce an zanzanna a dangin sultanin wai ko dai mun saukar musu da wata hujja ne wani littafi ne fa huwa yatakallam bima kanu bihi yushrikun wannan littafi shine yake taya musu abin suke shirka da Allah da shi nan su ci gaba Allah ya ce wa idza azaqna an-nasa rahmatan idan mun tantana da ɗan adam rahama farihu biya Allah ta sai suna jin daɗi suna alfahari wa in tusibuhum sayyi'atun amma in mummunan abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda miyasun ayyukan da Allah ya aikata idan kana kun ai idan yi asuna Allah ta sai su ce mai ka zama ne saboda yadda kauye sarauci a cikin sa zai yake hanyar mutu sai sai sai mai cikin kansa saboda yadda kauye ganki

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يتباهي باس كلامي باس جنيني إلي وأن الله شكي شنش الأرزقي مودة يكتو يكامي مودة يكتو الله شكي ولا تقوى الله شكي إذا مسلم الله يباشر idan ya rasa Allah ne zai tabbata da shi ya sami wannan abin ba wannan tsari ne na Allah haka Allah ya tsara ba wani da ke iya wadata wani idan ba Allah ba wanda yake iko ya wadata wani idan ba Allah ba wanda yake wadata wani idan ba Allah sha'ani ne na Allah to tun da hukunci ne na Allah shi ke tsarutawa shi ke kame arziki daga wanda yake so to abin da ake bukata kai zai a matsayin Allah shi ke bibi ta sa a karkashi wallahu tabbala ba'dakum ala ba'dakum sallallahu tabbala ba'dakum ala ba'dakum sirrin Allah shi ke bibi ta sa shi a kan sashi wajen azurtawa kowa da abin Allah ya sa mu dace ku ji Allah ya ce inna fi zalika da ayatin li qaumin a cikin waɗannan karatu da muke yi Allah ya ce akwai ayoyi ma'ana akwai abin ɗaukan wa'azi da القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وآتِ القربى حقه الله يتكفانا لم كونك لجني حكرك wal miskina ka bawa miskini hakkinsa wa ibn sabil matafiyi da guzurinsa ya yanki yake cikin halin tsari tsari Allah ya ka bashi hakkinsa zalika khairun lil ladina yuriduna wajh Allah Allah ya wannan shine mafi alkhairi ga waɗanda suke so su ga fiskar Allah a ranar kiyama kasan ganin Allah ya Allah ulaika humul muflihun Allah su ne rabautattu waɗanda za su rabauta a ranar alkiyama kun ji Allah sai kira shi haji ko ba su dal kurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil Allah ya ce ba wa dan uwan na jini hakkin yana da haji a kan miskinai suna da haji a cikin dukiyar dukiyar da Allah ya ba ka ba an ba ka bane kawai don bukatun ka da ɗaɗan ba an ba ka bane don bukatun ka da ɗaɗan Allah ya san ne a musulunci ɗan uwa ɗan uwa na biyu yana da haƙƙi mai ƙarfi akan ɗan uwa yana da haƙƙi mai ƙarfi akan ɗan uwansa bangaren farko zumuncinsa abu na biyu ya taimake shi kiyaye wannan zumunci ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ai akwai hikima da aka ce wani yayanka ne wani kaninka ne ai akwai mutane da yawa a garin to a haɗa ku da su ba ta haɗa ka da shi to dole ka yi haƙuri da wannan kulla alaƙa da Allah ya yi a tsakani akwai mutane da yawa suka ce wani babban ka ne akwai waɗanda ba a ce su ba falayenka ba ne ba wannan alaƙa da Allah ya kulla tsakanin ku to dole ka yi ƙoƙari ka sauke wannan wajibi da Allah ya haɗa na zumunci dan uwanka yana da haƙƙi a kan shi yasa a cikin suratul Isra'i Allah ya ce وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فآتي ذا القربى حقه الله يتحبها حقه كنت أنت ممكن والمسكين المسكيني وابن السبيل لما تفيه والتبذرين سيكاري ولا تبذر تبذيرا ولا تكرشي البذرات لدوكيا لا تكرشي دوكيا كدنجا كشي أبنزا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ما البذرين in uwan shedanu ne wa kana shaytanu li rabbih kafuran shedan kuma mai tsananin kafirce ba Allah ne Allah sai shi وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضن عنهم لأن كما كوكتي gabarin ɗan uwanka da wani taimako ko tallafi da zaka ba su istiga a rahmatin min rabbika tasura don fatar samun wata rahama ta ubangijinka da kake tsammani yanzu zaka da shi a haruma da wani babban kai yana da bukata ga wani irin ce yana da bukata ga wani dan uwanka na da bukata kuma ba ka da shi babu abin da za ka yi mishi amma dai kana tsammanin a lokaci kaza za ka samu Allah ya ce fa kullahum qawlan maysura Allah ya ce ga mishi magana da kai ga mishi magana da kai Wace idan ka zo birnin ka dinga za ka yi dan uwanka na kawai a za ka gane mutane ke su kauyawan nan ba su da hankali sun sun gama sun abin ne ai su ɗauka kuɗin na yana samu a banza ne a ban duk abinda Allah ya baka a duniya babu rufin asiri da Allah ya baka mafi ɗaukaka kamar kai da kake birnin shi da yake kawai. Kuma kun gani? Tafarzuwar kawai Allah ya kawo ka kai tana cikin birni shi yana cikin ƙauye kawai Allah ya maka farala a kanka. Duk abinda ya zo nema in kana da shi ka ba shi da abin. Jama'a sun kada wala ta ka kullahum kaunan mai tura ka gaya mishi ka gaya musu magana mai daɗi kada wala ta wani za ka samu iya abin da zai zo ne ba abin da buhun tashi ke ko idan kana da hali ka kai taimake shi idan ba ka da hali ka gaya mishi magana mai kai akwai kuɗin da nake tsammani a cikin eh, a wajen aiki idan Allah ya sa na samu zan zo ne har gida wannan abin kuma zan saya ba ka gaya mishi magana mai daɗi ka ɗauke shi ka tashi tasha kan kwana da shi a cikin abinci ka tafi ka ka dinga gaya mishi lokacin mutum yana da haƙƙi a kanka yanzu kai ƙauyen da yake zaune a za ka tsokan mota ka je ka zauna kai za ka zauna za ka zauna ba Allah yake ذلك خير للذين يريدون وجه الله wannan shi ne mafi alkhairi ga waɗanda suke neman su da fiskar Allah a ranar alkiyama wa ulaika humul muflihun sai kuma su ne rabautattu waɗanda suke ba da haƙƙi ɗan uwansu a cikin dukiyarsu da miskinai da matafiya wanda su gudu su yanki duk lokacin da ka ga wani yana bukatar taimako ka tsaya cikin kishin ka za ka je ka farke a ranar alkiyama eh, za ka amfani kan ka zama rawaci a game da sha'anin bayan makashi وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله يسوى ما آتيتم من رشد تكتر عندك في خير وذلك بشكل في خير ونباشي لو من كتابه في أموال يربو في أموال الناس لو من دون يربو تحقق لكن دون يربو تحقق وما آتيتم من رشد Allah ce duk abin da suka bayar na riba ka ɗauki dukiyarka ka ba da bashinka liyar buwa fi amwalin nan domin dukiyarka a baka a cikin kuɗin mutane ta hanyar dukiyar mutane ta hanyar riba kai kuma kake haɓakar da dukiyarka ka layar bu inda Allah wadda ba za ta taɓa haɓaka a wajen Allah Allah ba zai sa albarka a cikin yana daga cikin dukiyar da Allah ya tsine masa albarka dukiyar riba saboda wacce zai yi amfani da dukiyar ba abin da zai amfana da shi in ba haɗari ma rayuwa la yarbu inda Allah ba za ta haɓaka ba ba za ta tsarkaka ta samu albarka a wajen Allah ba wa ma a kai min amma duk abin da kuka bayar na zakka na sadaka na taimako da infaki turiduna wata Allah kuna masu nufin cikin Allah da wannan taimakon wa kuma humul muflihun to waɗanda suke irin wannan sadaka da taimakon Allah ce su ne ababen ninka ma dukiyarsu su ne dukiyarsu suke haɓaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba mun fahimta ɗaya da cikin mafi makomar rayuwa mafi nuni rayuwa ba a yi kula an zuwa duniya ba ake kana amuli da riba ake kana amuli da riba Allahu akbar ka san fushin Allah ya karanta akan ya yi ba ɗaya daga cikin dalilin shi ma da kaga ko ba shi dalilin da Allah ya shar'anta mana ba shi saboda dukiya ba ne a tsakani Yan ba ni da shi kina cikin kunci sai ka taimake ka ban ba shi wata in ɗana ne ba da wata in mata ta ce ba da shi wata in ne ba da wata in ba da abin sai ka taimake ni sai in fita a ciki kai ma in ba ka da shi Allah Usman sai ya taimake ka sai ka fita a kuncin dalilin da ya sa Allah ya shar'anta ba shi a karni saboda cikin musulmin da muka ka zai fada halin kakari kai a je a ciro shi to shi kuma mafi yin riba mafi yaki da damuwankan yake cikin riba shi kuma ta hanyar sun ce shiga ba matsalar ta zo neman bakin. shi kuma ta wannan matsalar da ta shiga sannan shi kuma kasuwancin sa yake yaya Allah ba zai ci shi ba الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يفحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله يسمع الذين يأكلون الربا وأن يسير الربا ما يقومون ما ذات تشفي القيامة إلا كما يقوم الذي يتكفف الشيطان من المسجد kwace tashi irin na waɗanda shi ɗazu suka shafe shi warge da bai farfa ya yi cikin su ne tashi ba Allah ya haka masu yare wasu ke tashi a gidan kwanciya ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا كما يكسبوا لسنسي لربا لكاسون في أبو وأعلى الله البيع وحرم الربا كما يكسبنيكم أنا على سكاسون في لا حرم الربا فمن تأخذ موجودة من ربه فلتاه كما يكسبوا الدواء يدوى مش يقول بيجو السيانة يدوى عجباته هي كارم ومن تعرف موتنة من ربه فتاة عرفه ما سألت الله يتوتي أبايا بابك مياه ومن آنا الله يتوتي يتقبى يدعو يتقبى لحركة بضاء وأولئك أصاب ذلك فيها خارجون التي وأن رسولي ما تدوبها في مدى يضحق الله الربا الله يتكم أي يهلك الله الربا Allah ke duk inda zuciyar kake Allah ke kira kai kai wa yudin sadaka Allah ke nakan haɓakar da sadaka ne da shimfafi da taimako da abin da ke yi a tsari amma duk abin da ya shafi riba Allah ya ce wallahi ina kai kai ta ina kai shi. ya haƙun na ko riba Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا يا وذروا ما بقي اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قول الإيمان لله اتقوا الله الله يقول جدكم الله وذروا ما بكي من الربا وبر دك أبين da ya saura na riba riban tsararan da ke kan riban Allah ya tafi Da ka karbi dukiyar ka ba da baki ka karbi dukiyar Allah ya tafi shi wa illam tafalu Allah ya tafi sai kun kiri ba fa azanu bi harbi min Allah wa rasuli Allah yake ku sani ga wani gagarumin yaki daga Allah da manzon Allah to kai ne ka san ai ba ta kuka za a zo maka su ba amma ka jira me zai faru Allah da yayi alƙawarin ya yace ka fa azanu bi harbi min Allah wa rasuli Allah yake ka sanar ka sani akwai wani gagarumin yaki daga Allah da manzon Allah Allah ta lafiya yana ɗaya daga cikin abin da riba take haifarwa shine cututtuka masu haɗari duk wani ciwon da yake da haɗari kan rayuwar ɗan adam cin dukiyar riba yana daga cikin abin da suke haifar da waɗannan cututtuka akwai masifu da yawa akwai masifu da yawa da dukiya ta haramun zallan haramun ba yaya aka kare su ta balle ba Allah ya tsawo Allah ya ce wa ma ataikum min riba liyaqwa fi amwalin nas duk abin da kuke bayarwa na riba domin ku ci dukiyar mutane ta hanyar riba ta haɓaka a cikin dukiyar mutane ba na yarbu inda na kula ba za ta haɓaka a wajena ba zan da albarkace ka ba ba zan sa maka albarka ba wa ma ataikum min riba ba duk abin da kuka bayar na sadakoki turidu da wata Allah kuna neman fuskar Allah ko kuka rika mun musulmun waɗanda su ne abin ninnintawa da bayi shi Allah ya الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم بل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم الله يسي الله شيني wanda ya halitte ثم رزقكم sannan ya azurta ku da rayuwa da abinci da dukiyar da suke hannunku kuma yuridukum sannan shi ne zai kashe ku kuma yuridukum alashi zai raya sun ji abubuwa guda hudu kalakaku razakaku wannan ka aiki mun gani wannan an min shuraka'ikum mai yaf'alu min zalika min shay'in shin daga cikin ababen tarayyar da kuke fara Allah Allah ya ce akwai wanda yake ce muku wani abu daga cikin waɗannan kallakakum aw razaqakum aw yumitukum akwai min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay'in shin daga cikin abokan tarayya da kuka sanya ma Allah akwai wadda yake iya muku wani abu daga cikin waɗannan Allah ya subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga abin da masu tarayya da Allah suke tarayya Allah wato da san babu tarayya a duniya kamar wadda ya rike wani abu kuma baya ka kalli sha'anin Allah duk abin da Allah ya rufe nuna maka na maslahar rayuwar ka sai ya tambaye ka wannan abun akwai wanda zai iya maka sai da in duk shekan shi ka sai ka ce babu ba kuma sai ka gidan su duk inda Allah ya ya nuna ma bayi wani abu da ya shafi rayuwarsu maslahar rayuwarsu alkhairin rayuwarsu to duk ya tambaye ko ikon Allah ka san tsarin Allah shi idan ya yi abu idan ya halitta halitta don ta zama maslaha mabayi to wannan halittar sai ya arahantar da ita zuwa ga in abu ya sami maslahar bayi jama'a kuna fahimtar misalin yanzu su mutane a tsare idan mutum ya yi wani abu mai amfani wa mutane mai amfani ba wanda ya tsada To ranta ya yi kuma wacce ya fi wannan amfani to wacce ya fi amfani kuma sai ya fi wannan tsada ran kuma aka yi wacce ya fi wancan kuma amfani to kuma wancan ɗin sai ya fi tsada to Allah idan ya yi wannan abu na da amfani sai abun ya yi arha idan ya yi wadda ya fi shi amfani to sai ya fi wannan ɗin idan ya yi wadda ya fi wannan ɗin amfani sai wancan fi kuma sai ya fi araha yanzu baka yanzu ka bi nan kan kasar ana ta magana a'a ai an tura subsidy a'a an yi zanga-zanga a'a an yi kone kore a'a shugabanni azzalumai a'a a yi musu addu'a a'a a yi ne duk wannan rikicin da ake yi da wanda suka kira subsidy da waɗanda aka kire ba subsidy da yan zanga zangar da kowa shi ba zai tafi wannan kyauta ba tun rikimin da ake shi kyauta ya ba da yau. ko a ba shi ko kowa ba ya ba da fetur ɗin kyauta kowa ya yi kyau da fetur ɗin Allah ya ba shi shi to ka kuma duk amfanin fetur da zanga da za su wasu amfanin sa sai ruwan to sai ruwan kuma sai ta fi duniyar ka fetur yake da amfani mutane suke ganin idan an cire tallafin fetur za su ɗaiɗaita su shiga halin tsakanin kai sun yadda ruwa ya fi fetur amfani amma ku duba kuma ruwan ya fi fetur ɗin kaha to shi Allah in ya kayan mace to dan Allah ya fi Allah nan da shi ya rike wani Allah kuma kuma ku ji Allah ku ji Allah wallahi su idan bai sai su ba wahalar zai sha a duniya wallahi haka ne masu wallahi masu duk lokacin da kake da wani tunani a rayuwar na ci gaba kowane irin tunani kake da shi a duniya na rantsa da Allah in ka da Allah a cikin abin da ka wara wanda yake da dama akan wannan abin wallahi shi ne Allah wanda yake da dama akan abin shi ne Allah yanzu ka kalli matsalar rayuwa yanzu ka kalli shi kawai kaddara akwai wani kamfani da suke yin ido idan idonka ya fashe za a iya zuwa ka saya a sa maka kai dai yadda kake ido da amfanin ido ka san dai kudin sa ya fi kudin jiya sai maka sayarwa kawai ake a sa wa mutum ka san dai kudin sa ya fi kudin jiya na wata bayan aka ba to don Allah wacce ya ba su idon nan kayata ba a amurka aka sa maka ido ba ba gwamnatin Najeriya ta samu ido ba, ba maman ka ta samu ido ba, ba baban ka sa samu ido ba, idan nan kai ka yarda kyauta aka ta masa, don me yasa sa in ba sai ka yi gari ke kulle ba. In dai ka bar shi kyau, yaya za a ce kimbar da za ta hau sai aka ci na wani. Ka kalli abu. Yaya za a yi hanyar da za ka ci abinci sai ka cuci wani ko sai ka yi ka kalli abin da ya ba su kyauta. haka ko ba haka ne shi yasa ka ake cewa lokacin da aka zo da musulunci shekara goma aka yi ana karantar da mutane tauhidi a'a ana nuna musu waye Allah da suka fahimci waye Allah da suka fahimci waye Allah waye Bilal Bilal da suke mutu bai bai gwamna Bilal sai bai gwamna ka fi ka dubi wahalar da ya sha a baya saboda sun nemi abun a wajen mai shi ina yi alfaru ne Allah ba duk kwari kimar da ake duk kwari kimar da ake in an komai an gama sai kai ina da duk an gama magana in ka mutu ina da duk an gama idan kara za ka in ya kashe ina an gama in kara aka kai ka in ya kashe ina dole a kashe hakan duk abin da kake ake kai mai duk abin da kake ake kai mai shi ke a kai da kusa ba su fara ka sasa mawuyan da kashe da mara Thank you.